Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau alhamis 20 ga watan afrilu na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga ibrahim da kanin labarai to baballe an gano cewa china da rasha na haɗa kai wajen danne wasu nau'ukan labarai da suke ganin su a matsayin masu haɗari ga muradunsu ma'aikatar shari'ar amurka na bukatar ƙarin iko na iya tura ma ƙasar ukraine dukiyoyin rasha da aka kama sannan mutane akalla 78 sun mutu a wani turmutsutsun da aka yi a wurin raba kuɗin tallafi a ƙasar yemen kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa 'yan jam'iyyar apc mai mulki a najeriya na ci gaba da tada jijiyar wuya kan ko daga ina shugabannin majalisar dokokin ƙasar ta goma za su fito muna tafi da karin bayani sannan kuma muna tafa da rahoto kan matakin kwace wasu kayayyaki da suka lalace ko adin amfanin su ya wuce a jihar da magaram da ke jamhuriyar Nijar. Kama kowace rana Alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Bayan nan kuma muna tafa da karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara a albarkacin azumin watan Ramadan. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. To assalamu alaikum masu saurare da fata an tashi lafiya da fata masu azumi kuma an yi sahur lafiya. Ga labaran wani bayani da aka samo daga kundin da aka kwarmato wanda aka baiwa kafar labarai ta FRLE mai nasaba da muryar Amurka ya tabbatar da wasu rahotanni da ke nuna cewa Rasha da China na haɗa kai wajen danne wasu labarai da kuma dabarun sa ido kan kafar yanar sadarwa. wannan bayani ya fayyace dalla-dallar takardu da muryoyin da aka nada da aka ce daga ganawar sirri da aka yi ta yi ne daga shekara ta bakwai zuwa sha tara tsakanin cibiyoyin kasashen china da rasha waɗanda ke kula da harkokin yanar sadarwa a ƙasashen biyu a waɗannan takardu da muryoyin da aka nada waɗanda kafar rfe ra ta yada an ji jami'ai daga kasashen biyu na musayar dabarun farauto 'yan tawaye masu mafaka a kasashen waje da kuma sa ido kan kafar ta yanar sadarwa ciki har da yadda za a nemi taimakon juna don dakile labaran da suka kira masu haɗari da kuma dakile na'urorin hana gano mutum ko wani abu. ma'aikatar shari'ar amurka na buƙatar ƙarin iko na iya tura ma ƙasar ukraine dukiyoyin rasha da aka kama a watan disamba majalisar dokokin tarayya ta baiwa ma'aikatar shari'a ikon tura abin da aka kama daga dukiyar rasha da aka kwace ga ma'aikatar harkokin waje don ai wato ayyukan sake gina ukraine to amma wannan ikon ya tsaya ne kawai ga kadarorin da aka kwace sanadiyar saba dokar kakaba takunkumi a ƙarƙashin ikon shugaban ƙasa saboda haka kadarorin rasha na miliyoyin daloli da aka kwace sakamakon saba dokar amurka ta sa ido kan kayayyakin da ake fitarwa da wasu matakan tattalin arziki da suka saba da hakan ba za a iya tura su ma ukraine ba an mammatse mutane a wani turmutsutsun da aka yi a wurin raba kuɗin tallafi a sana babban birnin ƙasar yemen da daren jiya laraba ta yadda mutane akalla 78 suka mutu baya ga wasu da dama da suka jikata a cewar jami'an hutsi wannan turereniyar ta auku ne a tsohon sashen birnin sana'a wanda ke yankin tsakiyar birnin lokacin da ɗaruruwan mutane matalauta suka taru a wurin wannan sha'ani da wasu attajirai suka shirya a cewar ma'aikatar harkokin cikin gida da 'yan hutsi ke tafi da ita mai magana da yawun ma'aikatar abdulkhalid alghari ya danganta aukuwar hakan da yadda aka shirya raba kudaden ba tare da haɗa kai da hukumomin da ke wurin ba wannan lamarin ya auku ne gabanin sallar idul fitar. wadda za a yi a ƙarshen watan Ramadan mai tsarki ga musulmi zuwa ƙarshen makon nan. An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. 'Yan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya da suka hada da shugabanni da gwamnoni da jigajigan jam'iyyar na takun saka kan batun raba manyan makamai a majalisar dokokin ƙasa ta goma mai zuwa inda batun addini ke neman taka muhimmiyar rawa wasu na ganin dole a raba shiya-shiya wasu na ganin abi cancanta wasu kuma na ganin abu addini wakiliyar murya amurka madina dauda ta yi nazarin wannan batu a rahoton da ta aiko mana a yayin da ake fafatawa a zaben manyan ofisoshin majalisar dokokin kasar ta goma da za a kaddamar a watan Yuni. Jigajigan jam'iyyar irin su gwamnonin APC sun ce sun fi ganin tsayar da shugabancin majalisar a tafarkin shiya-shiya duk da cewa kwamitin ayyuka na ƙasa na jam'iyyar APC bai fito filiya bayyana matsayinsa a game da kasafta yankuna da za a ware ba. Kwararre a fannin siyasar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk ya tsokaci cewa. Wannan tsari na karɓa-karɓa wanda siyasar najeriya suke rungumowa su tunani cewa zai iya tabbatarwa da najeriya wato siyasar gaba gaskiya ni a gaskiya a wuri na kuskure ne tunda na san shi a kuskure na ɗauke shi saboda ita demokradiya so ake jama'a su tabbatar da abin da suke so ba wai amfani da wani dabarar kungiyanci ko bangaranci ko sanayyanci ko kuma addinanci a ce dole wani wanda ko ya cancanta ko bai cancanta ba za a ɗora shi akan mukami amma ga kwararre a fannin zamantakewan dan adam kuma malami a jami'ar abuja dr abu hamisu ya ce yunkurin da gwamnoni da jigajigan jam'iyyar apc suka yi abu ne mai muhimmanci Rafiya ya ba da dama wanda ya fi rinjaye a zabe kuma ya lashe wato kujera shi yake kan gaba kuma su ne suke da mulki amma yadda ya kasance a mu yadda akwai bangarori da dama da kabilu daban-daban da masu addini daban-daban ya zama waje. wajibi a zauna a yi bangare-bangare yadda kowa zai samu natsuwa ba tare da tsoro cewa za a danna shi ko kuma a za a ce mai mutunci yadda ake wani lokaci yadawa a kafafen yada labarai to kinga kuwa in an gwamnoni suke wannan rubutun ya nuna cewa sun san me suke yi kuma suna so zaman lafiya a kasan nan abu ne kuma da ya kamata kamata a ce kowa zai goyi bayan su saboda a samu zaman lafiya. Shi ma mai magana da yawon jam'iyyar APC Bala Ibrahim ya tabbatar da bayanin da Dr. Abu Hamisu ya yi inda yake cewa. Waɗannan gwamnoni na APC na Arewa idan baki manta ba su ne suka haɗu suka yi ruwa suka yi tsaki suka yi uwa suka yi makarbiya suka ce lalle tunda Arewa ke mulki a halin yanzu to lalle idan dai ana so a yi adalci a tsari na demokradiyya to mulki ya koma kudu tunda magana ake ta karba karba idan arewa ta yi sai kudu ita ma ta yi in kudu ta yi sai arewa ita ma ta yi to idan shugaba ya fito daga kudu mataimakin shugaba ya fito daga arewa to a tsari na demokuraɗiyya abu ne na hannu da yawa kowa a yi da shi to sai kuma a raba sauran mukamai waɗanda yake na zaɓaɓɓu ne a raba kowane ɓangare akwai shiyoyi guda shida a tsarin kowace shiya ya kasance ita ma an bata wani matsayi yadda mutanen yankin za su yadda e ana yi da su. Gwamnonin APC sun ce ya kamata a baiwa kudu maso gabas ko kudu maso kudu shugabancin majalisar dattawa kuma shugaban majalisar dattawa ya kasance Krista. Sannan shugaban majalisar wakilai ya fito daga arewa maso yamma ko arewa maso tsakiya. Gwamnonin sun ce kafin a baiwa wata shiya mukami bayan waɗannan da suka lissafa a la'akari da irin gudumawar da ta bayar wajen samun ƙuri'u a zaben shugaban ƙasa. Amma kuma ba zai hana a yi ƙoƙarin janyo wani yanki a jika ba mata ma sun ce sun zuba ido su ga cewa ba a rarraba mukaman ba tare da an yi la'akari da su ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda da wannan rahoton yanzu agogo a nan washington na cewa karfe 1 da minti 9 na dare wato karfe 6 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 5 kenan agogon gmt da minti 9 yanzu kuma ga ibrahim ya da labaran duniya kashi na biyu To baballe sojoji masu gaba da juna waɗanda ke fafatawa kan titunan hartun babban birnin ƙasar Sudan sun yi ta shelar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon sa'o'i 24 jiya Laraba kwana guda bayan da wata makamanciyar yarjejeniyar ta wargaje. sojojin sudan da dakarun sa kai na kai daukin gaggawa ko rfs sun yi shela dukkaninsu cewa za su kiyaye yarjejeniyar wucin gadin daga karfe shida na yamma agogon yankin ba a tabbatar ko yarjejeniyar za ta ɗore ba ganin cewa kafar labarai ta ap ta ruwaito wasu mazauna birnin khartoum na cewa sun yi ta jin ƙararrakin bindigogi a nan da can da kuma fashe-fashen abubuwa yayin da almuru ya fara yi a ƙarshe kamfanonin makaman yaƙi daga amurka da taiwan za su koma tattaunawa ta fuska da fuska a watan gobe don duba yiwuwar aiki tare wajen yin makaman wanda wani batu ne da ka iya hargitsa wato zuka china ganawar wadda aka saba yi akai-akai kafin barkewar covid-19 a watan janairun shekara ta dubi da ashirin ta kawo cikas na zuwa ne wannan karan a daidai lokacin da ake fama da rikici a ukraine da kuma takaddama tsakanin amurka da china da ke karuwa a mashigar ruwan taiwan kwamitin tsaron amurka da taiwan din zai yi zama ranar uku ga watan mayu a taipei inda zai mai da hankali kan kirkiro kayan yakin tare da shirin inganta bangaren kirkire-kirkiren taiwan da kuma wasu nau'uka na haɗin kai wato kan tsaro a cewar kwamitin harkoki na amurka da taiwan ustbc A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu inda za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Hukumar da ke kula da kasuwanci ta jihar da magaram ta kai wani samami a kasuwanni da shagunan 'yan kasuwa. inda ta kwace kayayyakin da suka lalace ko lokacin amfani da su ya wuce tana yin hakan ne sanadiyar matsalolin kiwon lafiyar al'umma hukumar ta karbe irin su abubuwan sha magunguna da wasu kayan abinci da ta kona kurmus daga damagaram ga rahoton da wakiliyar mutamar abar ta aiko mana Hukumar ta kasuwanci tana yin wannan aiki ne don kare al'umma daga cutuwa. Sumana Musa shine babban darakta na hukumar kasuwanci a nan jihar da magaran. Kullum muna yi, amma in azumi ya kusa, mun ba da karhi. menene mun ba da karfi ba cikin azumi mutane suna saya da yawa cikin kasuwanci mutane sirtu kusa azumi ne ake kawo mutane suna nemo alaike amma mutane sulhu ma lokacin ne yan kasuwa da yawa lokacin ne suke nemo riba da yawa don wanda yake nemo riba da yawa wanda bai tsoron Allah kuma sai ya kawo kaya wanda farashi shi kadan ne sai sai da mutane eh, farashi da eh, tsada to shi ke tura mutane suna nemo ma nemo su ke fa wanda masu sai da su paske mun san mun san eh, masu yi shi akwai hukunci mai karfi da hukumar ta tanadarwa dukkan waɗanda suka aikata irin haka munan tana yawan kaso da wuya a ce an kai mutum kaso saboda firime amma ana ma kama mutum amma tara tara wanda yana kai shi dari biyu har zuwa miliyan goma wannan doka ya ba mu dama mu ma mutum shi kenan abin da zamu na jan kunne muke yi kuma muna fata mutane da kansu su gane su gane da cutar mutane akan eh, sunan musulmi ba alheri bane ba. Amadu kwari mamba ne na kungiyar Orkoni mai kula da sa ido kan irin haka shawara ya bada ga hukumar ta kara kaimi wajen bi sau da kafa na zakulo lalatattun kayayyaki a kasuwanni wani lokacin sai su cima da su yi wannan binciken sau da kawa sai wani lokacin kamar yamu yamu an mun kai kara eh, an an samu wasu sun kawo mana kara muna zuwa wajen su mu ce a mun ga an kawo ko wata madara ko wani eh, abu na gwangwani wanda eh, ya lalace kuma yana cikin kasuwa shi kuma abin kamata a ce kowane wata E, ana bi sau da kawa a gani ana bincikawa a ga menene ya lalace menene ya eh, yake da kyau tunda su 'yan kasuwa eh, kin san riba ce suke so sai sai dama al'umma kuma eh, ya kawo matsal rashin lahiya su ci gaba da yin wannan ayyukan don saboda a kare wannan al'umma sai dai a cewar darakta sumana musa a irin kokarin da suke yi an dan samu ci gaba operation wanda muka samu muka yi bisa kasuwa shekaru da yawa zuwa yanzu ya sa wasu sun gane su sun bari suka shekaran jiya mun ta yi control wani ya yi kalle ne yake kai kai ka hana ni yanzu sai firimini na hasa kenan wannan sanke vraiment an gode ma Allah tun da dan kwarin ya kara kira ga gwamnati ta samar da kayan aiki wa hukumar nan da ke da alhakin wannan aiki aikin san banda ma ita direction kin akwai hukuma wadda aka yi wadda ita take bi sau da kafa duk wani abubuwa wanda zai shigo cikin kasan mu ta tantance shi ta ga kyan shi ko rishin kyan shi kuma kayan nan a bar shi ya shigo cikin kasuwa to wannan hukuma batta da ƙarfi da yawa bata da ƙarfin mutane na aiki bata da kayan aiki ba a sa mata ba a kayan da za ta yi wannan aiki hukumar ta kasuwanci ta kona kayayyakin da ta kama irin su lemo jus magani abinci na gwangwani da dai sauransu tamar abari murya amurka daga da magara a jamhuriyar niger a gaida tamar abari yanzu kuma ga shirinmu na gaba ya ya allah na roka allahu ni da bai ba. Ku tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Mutuwar mata wajen haihuwa ɗan da ka haifa ya mutu kai ka mutu to ya kamata bana maga canji. To wai dukar. tunda ba sa ciki su ya kamata su je su matsa su doka ba sa ciki ai cikar adalci mutum ya cika alkawari da ce aka yi a bamu a zahirin gaskiya saboda ba su suka bujuro da su ba da wuya suke kyale su su kai gagaci sai an sha wahala sai an kai ruwan rana Masu saurari salam alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. koma bayan da mata suka samu a da aka gudanar ya maida hannun agogo baya a fafatukar da matan najeriya ke yi na neman kaso 35 cikin 100 na mukaman siyasa da kuma guraben mulki batun da muka gayyaci masu ruwa da tsaki domin ganin hanyar warware wannan zare har yanzu muna tare da honorable maryam umar kofar mata da barista amina umar sai kuma mai shari kan harkokin yau da kullum comrade hayya shu'aibu ungogo ga madugun tattaunawar mahmud ibrahim kwari watakila wanda zai ce me zai hana a sake bitarsa a yi review a ga yaya za a yi matan nan su gamsu cewa ana ba su hakki su. Hato da za a yi su gamsu cewa ana ba su hakki tun da a bayyana yake ba a ba su din. A misali a samar da wani yanayi wani salo ko a hukumance ko ta fuskar doka misali a ce an yi wani garan bawul wanda watakila zai tabbatar da cewa ana ba su din amma dai an zo an kada ƙuri'a ne suke faduwa misali. To wai dokar? tunda ba sa ciki su ya kamata su je su matsa su doka ba sa ciki kuma ko da a ce da dokar ma akwai yadda za su yi su taɗi ta ga guidelines an yi cewar doka kashi 33 ji jam'iyyar da shaurinsu kamar da gaske sai an zo sai ka ga rasa ma ta ina za a kama na, daga ina dokar ta fara dokar ta wace hukumar zaɓe ce ta yi jam'in ne suka yi suwaye suka yi sai ka rasa waye ne ita a ciki har yan siyasa sai ka rasa waye ke goyon bayan dokar babu mutum ɗaya da ke goyon bayan irin waɗannan dokokin kuma kamar yadda barista amina ta faɗa ka san cewa fa mutuwar mata da yara mu ne na farko a duniya duk duniya mun fi kowa mutuwar mata da ƙananan yara ko yan najeriya yan particularly kano najeriya ta arewa sannan mu ne muka fi kowa yara matasa da suka fi shaye-shaye kano da shiga fiye da mutum miliyan biyu shi ne ƙididdigar da hukumar daƙile sha da fatocin miyagun ƙwayoyi suka bayar cewar mu muka fi kowa kuma duk wannan sannan mutuwar ƙananan yara kuma kana jin cases da ake ke faruwa a asibitocinmu babu yanayi mai kyau da za a tabbatar da cewa ah, to waɗanda suke cikin birni ma kenan waɗanda suke cikin ƙauye ma ba kyawawan hanyoyin da za a ɗauko matan da suke da ciki zuwa manyan asibitoci domin a kula da su maza iya kuma sau da yawa zaka ga ma an zo ma gashi kirikiri ana ji ana gani mace sai dai ta salwanta ana kallon ta asibitin ma ba ma a wajen asibitin ba saboda babu yanayi mai kyau da za a kula da ita ba kayan aiki ba ma da ba ma kayan aiki in ma da kayan aikin da ma'aikatan suna ji suna gani za su batta um, honorable maryam zaɓe dai an yi mai faruwa kuma ta faru ku mata yanzu ne me kuke sa ran gani daga gwamnatocin nan tunda ga wasu daga cikin kalubale eh, da yan uwa suke magana akai me yanzu me kuke sa ran gani ko ji daga gwamnatoci nan da za a kafa nan da wata bi masu to alhamdulillah abin da muke sa rai bai wuce cikar alkawarin da suka ɗauka ba na farko tabbatar da wancan kaso 33 bisa ɗari na kowane matakai na gwamnati kama da tun daga karamar hukuma har zuwa matakin ƙasa dukkanin wani madafin iko da za a naɗa mukamai a tabbatar da cewa kashi talatin da uku bisa ɗari na mukaman an baiwa mata wannan shi muke sa rai ga ita a gwamnatin tarayya za ta yi haka ma ta cewa tare da cewa ba su ba ku ba a lokacin da za a yi firamare. eh to ai dama kamar yadda ka faɗa wancan ai ba za su so a ba samu ba amma wata illa wata illa a wa'annan su samu domin suna ganin naɗi ne kawai ba wai a madafan iko ne da za a yi ba domin kamar yadda muka yi ta magana ai ba za su so matan su je wancan ba domin wancan zaman kai ne wannan kuma naɗa ta ka akai gobe za a iya sauke ka. saboda haka suna ganin yau wancan akwai yanci wannan kuma akwai karancin yanci ga abin da aka dora ka domin kana aiki ne daidai gwargwadon da abin da aka dora ka ka yi aiki a kansa. Um, barista amina yanzu in aka fa gwamnatoci duk da matan can fa an ba su sabulu sun karba mm. an ba su taliyar indomi sun karba mm. kenan suna sare da gwamna ko shugaban kasa ko dan majalisa ya je kayi wani bil da za a magance wancan mace-mace da ke magana to ya dai kamata si saboda tafiyan nan dai tara ake yin ta kuma gaskiya kamar yadda hajiya maryam ta faɗa tura fa ta kai bango mu a matsayinmu na kungiyoyi wanda muke na kare haƙƙin ɗan adam musamman ƙungiyar da nake wakilta wato ƙungiyar lauyoyi mata ta duniya muna gafa lokaci yayi da za mu dinga maka shugabannin nan a gaban shari'a akan a ba mu abin da yake namu ne haƙƙinmu wannan kashi talatin da uku a cikin ɗari ɗin musamman muna kyautata da so magana akan inda na sani wato jihar kano muna buƙatar mu ga kwamishinan lafiya mace ce muna buƙatar mu ga cewa me ba wa gwamna shawara akan harkar lafiya saboda mu ne muke kai mu asibiti kuma mu muke zuwa asibiti haihuwa mun fi kowa mu'amala da asibitocin nan muna buƙatar mu ga me ba wa gwamna shawara akan harkokin siyasa au akan harkokin shari'a mu ga mace saboda mu matasa suna nan a jibgi a gidan yaro kwanan nan da za a yi zaɓe matasa nawa aka kama iyaye nawa ne mata ba sa iya bacci so saboda haka gaskiya wannan karan amma ɗazu barista kike cewa magana ce ta adalci ba mm. magana ta jinsi ba mm. don haka e, e, ina alakar a ce kwamishinar Eh, lafiya mace ce da kuma tabbatar da kiwon lafiya mai nagarta. To abin da ya sa hakan shine saboda kamar yadda na gaya maka wanda suke mu'amala da asibitocin gwamnati musamman na gwamnati idan ka duba kashi tamanin da biyar mata ne. mu muke kai 'ya'ya suna kyanda suna bakon dauro suna ciwon ido suna ciwo mu muke kaiwa mu muke haihuwa mu ake yi wa operation ake wa tiyata kala-kala mata su wannan musamman wannan musifa da ake fama da ita ta maternal mortality rate mutuwar mata wajen haihuwa ɗan da ka haifa ya mutu kai ka mutu to ya kamata bana maga canji musamman a gwamnatin jihar kano inda hali kwamishinan mata a bawa mace ta zo ta ga abubuwan da suke faruwa matan da mu muke mu'amala da asibiti gidajen yari mu ne a ciki idan an kashe mutum a harkar aka daba siyasa mata za a bari da 'ya'ya da takaba da ciyarwa da makaranta da komai da komai so ya kamata wannan kashi talatin da uku ɗin muna roƙo da babban murya da kuma tattausan murya kafin mu kun koma roƙo kenan a muna roƙo tunda abun mu ne ai cikar adalci mutum ya cika alkawari tun da ca aka yi a bamu gwamnatocin nan sun sa hannu a yarjejeniya ta duniya gaba daya cewar a ɗabbaka wannan kashi talatin da uku a cikin ɗari a bato muna roƙon a bamu abin da yake namu ne. kwamre ha gogo maganar kashi talatin din nan eh, da uku har ma da uku da ake yi ɗazu kake cewa an rasa ma mai dokar amma yanzu eh, barista ta fito mana da mai doka tana cewa kamar gangami aka yi na duniya karkashin zauren majalisar ɗinkin duniya aka amince da shi ta yaya kake ganin watakila gwamnatoci a najeriya har ma ita kanta gwamnatin tarayya ɗin ta cimma wancan ko kuma ta cika wancan alkawari da ta sa wa hannu yayin da watakila a baya sun kasa cika shi a mataki na jam'iyyar siyasa ka san watan matsalar domestication na mafi yawancin dokoki da suke na tabbatar da hakkin bil'adama ne da tabbatar da 'yanci na dan adam a kasashe particularly musamman ma kasashe na afirka kuma na afirka ma irin kasashe irin namu najeriya watan kusan tilas ake yin su sai an tirsasa kuma sai an sha wahala za su karba din don duniya ta san cewa shikenan gashi an karba ana yi amma a zahirin gaskiya saboda ba su suka bujuro da su ba da wuya suke kyale su su kai gagaci sai an sha wahala sai an kai ruwan rana saboda haka za a ɗau lokaci kuma wannan shi kansa wata gwagwarmaya ce mai zaman kanta tabbatar da cewa ranar abin ya tabbata domin yanzu haka shi kansa wanda zai zo ma bai san da dokar ba bai san da take ba bai san me yi ba saboda shi ba ra'ayinsa kenan ba kuma ba abin da yake so kenan ba sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin bayanan bakin namu akan wannan batu muna godiya ta musamman ga bakin honorable maryam umar kofar mata da barista amina umar da kuma comrade yahaya shu'aibu ungogo sai wakilinmu mahmud ibrahim kuri da ya jagoranci wannan zaman da kuma jimbe hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa la tabbatar mana da alherinsa kada ku manta duk lokacin da kuke bukata za ku iya samun dukkan batutuwan da muka tabo a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata ne duniya. A gaida alheri Grace Abdu. Kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga karatun Alkur'ani mai tsarki daga bakin yara manyan gobe albarkacin azumin watan Ramadan. Umul Kursun Naziru Ladan. Bismillahirrahmanirrahim. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هَٰذَا ام اقرأ فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فقلوه ثم لجيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم صدق الله العظيم ما دلّا ينزكما سيلا باري أمان أتكيتشي to a takaicen wani bayani da aka samo daga kundin da aka kwarmato wanda aka baiwa kafar labarai ta RFE mai nasaba da muryar Amurka ya tabbatar da wasu rahotanni da ke nuna cewa Rasha da China na haɗa kai wajen danne wasu labarai da kuma dabarun sa ido kan kafar yanar sadarwa. ma'aikatar shari'ar amurka na buƙatar ƙarin iko na iya tura ma ƙasar ukraine dukiyoyin rasha da aka kama a watan disamba majalisar dokokin tarayya ta baiwa ma'aikatar shari'a ikon tura abin da aka samu daga dukiyoyin rasha da aka ɓace ga ma'aikatar harkokin waje don ayyukan sake gina Ukraine. To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya na gabatarwa sai kuma jumbe hamza daidai da ta mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu jim cook Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.